وبركاته الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه taya junan mu munna da Allah subhanahu wataala ya gwada mana wannan rana da muka dawo karatu na tafsirin alkur'ani mai girma da bayanin manonin ayoyinsa a wannan masallaci na alkhulafa'ur rashidun da ke kan titin alfa'alla a garin agege jihar Legas. yau muna goma sha ɗaya ga watan biyar dubu biyu da goma sha tara miladiya kuma yau shida ga watan ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wannan kuma shine darasinmu na farko a tasirinmu da 'yan uwa mata yau in allah ya so ya yadda za mu tashi suratu saba suratu saba'i ana rubuta ta da sin da ba sai da alifin kuma a yi masa alhamza a kansa saba'i kuma kalmar saba'in ta zo a wuri biyu a cikin alkur'ani ta zo a so ɗaya a cikin wannan sura laƙar kana li saba'in ta kuma zo so ɗaya a cikin suratu annamli waje ituka min saba'in shi kuma saba'in gari ne wanda yake a ƙasar yaman wanda a nan ne aka taɓa yin wata sarauniya wadda mulkinta ya bunƙasa har aka kawo annabi labarin labarinta shi kuma ya tura alhudu-huda da wasiƙa zuwa gare ta ƙarshe ya ce ta zo da ita da mutanenta kuma su zo a matsayin musulmai wacce ake ce mata malikatu saba' wanda garin da turanci yanzu ana ce masa sheba ita kuma sarauniya ana ce mata queen of sheba wanda garin yana cikin kasar yaman har izuwa yanzu kuma yana nan amma da yake wata masarauta ce sananniya kingdom kenan shine masarauta kusan tana da wani tarihi da dadde wanda yanzu ba lokacin yin tarihin bane ita wannan sura suratu saba'i ita ce sura ta talatin da hudu a cikin surorin alkur'ani 111 an faro lissafi ta sama wadda ita ce ke tsakanin suratul ahzabi a samanta kenan da kuma a ƙasanta suratul fatir amma a yanayin sauka kuma ta sauka ne bayan suratul luqman an saukar da ita a maka a bisa magana mafi inganci ta malamai tana da ayoyi wato hamsin da hudu an buɗe ta da alhamdulillahi rabbil alamin bismillah a'udhu billahi الحكيم الخبير نعم الله يتي الحمد لله kirari da yabo da jinjina da godiya sun tabbata ga Allah waye Allah din allazi lahu ma fis samawati wanda duk abin da yake cikin sama na mala'iku da aljannatai da rana da wata da taurari da duk wani abu da ka sani a sama na sani wa mafil ardi kuma duk abin da yake ƙasa cikin abubuwan da ake iya gani da abubuwan da sai dai a ji ma'anarsu abubuwan da ake gani kamar duwatsu da tekuna jam'in teku da fulotai da gidaddaji da gonaki da mutanen da ke cikin gonakin da ma'adanai da mulki ma wanda shi ba ganin sa ake ba sai dai a ji shi to din na Allah ne wannan Allahn kirari ya tabbata a gare shi yabo ya tabbata a gare shi godiya da jinjina sun tabbata a gare shi walahu alhamdu fil akhirati kuma a ƙarshe ma a lahira godiyar da yaban da kirarin sun tabbata a gare shi Allah subhanahu wata'ala kamar yadda aka gode masa a duniya saboda da farko da ƙarshe din nasa ne wa hakimu kuma shine ƙwararre gwani a cikin aikinsa wanda duk abin da ya akwai hikima alkhabiru wanda yake masani ya san ciki da bai ɗin halittunsa a duniya kuma ya san makomarsu a lahira kuma zai ba su labarin abin da ya faru da su a duniya na'am ya alamu fila ما ma ya الأرض وما يخرج منها وما ya alamu ma ya ardi ya san abin da yake shiga cikin ƙasa wanda yake saukowa daga sama kamar ruwa wanda in aka saukar yana ratsawa ya shiga cikin ƙasa to duk ɗigon ruwan da ya shiga ƙasa Allah ya san shi ya kuma san ma'adanai na ƙasa abin da ke cikinsu na tama da ƙarafa da tagulla da sundus da alharir da duk wani abu da kasancewa sai an tsaga ƙasa da gold da zinariya da kunkurin zinari da abin da ke ƙasa Allah ya san da shi kuna yanzu sai an zo an saka instrument a zo a auna a ji shin akwai ma'adanai a nan ko babu wa ma ya kharuju minha kuma ya san abin da yake fitowa daga ƙasa kamar tsirrai na shukoki da ake yi ko shuke-shuke ya san kuma abin da yake fitowa daga ƙasa ɗin na dabbobi kamar tsuntsotsi da kuma halittun da su kuma a can ƙarƙashin ƙasa suke da kuma ruwa da yake dutse yake fashewa ruwa ya dinga bulbulowa daga ƙasa duk ɗigo ɗaya Allah ya san shi wa ma yanzu sama'i Allah ya san dukkan abin da yake sauka daga sama na ruwa da ƙanƙara da raɓa da cida ita ce kwarankwatsa da ake yi tsawa da arzikin da yake sakkowa arzikin da yake sakkowa da mala'iku da littattafan da aka saukar kai hatta kaddara da take sakkowa destiny da take sakkowa daga sama Allah ya sani kuma ya arjifiya kuma Allah yana sane da abin da yake tashi daga ƙasa ya sama cikin ayyukan bayi wanda kullum ake ɗauka ake kai su sama da mala'ikun da suke tashi daga ƙasa zuwa sama domin safar ayyuka da kuma in sun cika saƙon ubangiji a ƙasa da hayaƙi da tiriri da suke tashi daga ƙasa su yi sama wa huwa shi allan nan da muka gode masa muke masa kirari arrahimu shi ne wanda yake mai jin kai ga bayansa ya tanadar musu sakamako mai kyau da hutu na dindinnin idan suka bi shi a duniya al kuma sannan Allah mai rangwame ne da gafara ya yarda cewa in sun yi laifi in sun nema zai gafarta musu wannan ayin guda biyu suna gaya mana sifofin Allah musamman siffar mulki da siffar iko da kuma siffar ilimi to amma kafin nan a quranic science abinda muke cewa da larabci ulumul qur'an kimiyyar alqur'ani akwai wasu abubuwa muhimmai da ya kamata musulmi ya sani game da alqur'ani daga ciki alhamdulillahi akwai ayu surori biyar da dukkansu suka fara da alhamdulillahi rabbil alamin ko suka fara da alhamdulillahi godiya ga Allah sura ta farko ita ce suratul fatiha sura ta farko ita ce suratul fatiha ne Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin to kun ji suratul fatiha ta fara da alhamdulillahi rabbil alamin sura ta biyu ita ce suratul an'am الحمد لله الذي ثم الذين كفروا بربهم يعدلون sannan sura ta uku ita ce suratul kahafi alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja sai kuma sura ta hudu ita ce suratu saba'i الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير سورة تبير سورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثَنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يزيد في الخلق ما يشاء إن نعم. الله على كل شيء قدير wayannan su ne surorin da Allah ya bude su da alhamdulillah sannan kuma akwai surori uku da Allah subhanahu wa ta'ala duka ya rufe su da alhamdulillahi wayannan surori da ya rufe su da alhamdulillahi sun hadar da sura ta farko ita ce suratu safati ubangiji subhanahu wataala yake cewa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin sai sura ta biyu ita ce suratul isra Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qul aminu bihi qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladhina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhruna lil azqani sujada wa yaquluna subhana rabbina subhana ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويفرون للعذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وكن وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق, وخلق كل شيء فقدره تقديرا ita ce aya ta ƙarshe wa ƙulil hamdulillahi sai aya ta ƙarshe a cikin suratun zumar da Allah ya ce wasiƙan lazinar ta ƙaurar ba fara daga wasiƙan lazinar ta ƙaurar ba hun ilan jannati zumara حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي وعد صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر amili to wayannan surori can guda biyar nan guda uku wayannan sun fara da alhamdulillahi wayannan kuma sun rufe da alhamdulillahi to kuma game da godiya ga Allah a cikin alkur'ani wannan abu ne da kusan ko ina ba za ka yi doguwar tafiya ba sai ka game da godiya ga Allah to idan mun tashi fassara alhamdu godiya kawai godiya muke cewa wanda shi kuma bahaushe in ya ce maka godiya abinda yake nufi shine ka zo ka faɗi wasu kalmomi wanda duk wanda aka faɗa wasu zai ji daɗi kuma zai so su amma za ka faɗe su ne ga wanda ya maka wani abu na bajinta haka ne ko misali kamar mutumin da ya baka kyauta sai ka zo ka ce na faji daɗin wannan kyauta da ka ban to idan ya gamu da wani sai ce ai ɗazuwanci ta zo ta yi min mai godiya wannan magana da ka faɗa cewa na ji daɗi ai za ta faranta masa rai ko ka zo ka ce to Allah ya saka maka da alkhairi ubangiji Allah ya baka abin da kake so sako ya iso sai ce ai na gamu da wancan ta yi min mai godiya wannan ba ita ce godiya ba ina so mu haɗu mu dinga tadabburin alkur'ani kun san me tadabburi shine abin da bature yake cewa contemplating pondering ka dinga kawo abin a ranka kana auna shi da yau da gobe kamar equation ne in aka baka shi sai ka tsaya kayi tunani tukuna kaga ta ina zaka bullo masa to haka shi ma alkur'ani ba wai haka kawai ka karanta shi ko ka zo tafsiri kawai ka je shi ka gama ba to amma alhamdu gaskiya ma'anarta ta huce godiya ta fi ƙarfin godiya kawai bal godiya ɗaya daga cikin ma'anacci ana ganewa 'yan uwa akwai abin da bahaushe yake cewa kirari menene kirari shine zuwa ka faɗi sifofin wanda kake yi wa kirarin tare da ziga shi da kambama shi ko ba haka bane ka faɗi sifofin wanda kake yi wa kirarin tare da ziga shi da kuma kambama shi misali gyada ba mun san gyada ba mecece gyada wani abu ne da yake fitowa wanda ake akan yi amfani da shi ana, ana, ana ci ko kuma ana yin miya ana yin wasu abubuwa to mi wa gyada kirari shine mafaɗi wata siffarta tare da wasa ta da kwarzanta ta sai mu ce gyada mai sihiri ka ɗauka ka ga ɗaya ka ɓare ka ga biyu ka murza ka ga hudu ka tauna ka ji garɗi ka haɗe ka ji daɗi wannan sunansa kirari to amma shi kirari bambancinsa da godiya ita godiya idan kaiwa wanda bai maka komai ba shi kansa zai zargin anya ko ba kare na shi ba ko kuma dai ko kana masa gatse ne kamar yanzu danki ne kawai sai kika ga yana banna sai ka ce Allah saka maka da alheri shi kansa dai ai ya fahimci bai cancanci wannan kalmar ba za ka ga ya kama kansa to amma gyada ita wani taimako ta maka da kake mata wannan kirarin to bambanci tsakanin kirari da godiya shi kirari ko ba a yi maka komai ba in dai abin ya cancanci kirarin ana masa a garin nan naku na Legas ba ana mata kirari ba ana ce mata cinkus ɗakin tsumma makarinki sai an dawo sannan a shi kirari ba dole ne ya kunshi zunzurutun yabo ba ta yi kirari ya kunshi wata kalma ce ma mara kyau amma dai dole ta kunshi ko jarumta ko wata ma'ana wacce dole dai wanda aka yi kirarin ya fifici wancan ɗayan da ba a yi masa wannan kirarin ba misali za ka ji mutum yana cewa sai ni kwakwar-kwakwar noman kan dutse babu yabanya bale ba tashin kura, ni kwakwar-kwakwar nake noman kan dutse kowa ya sayar da ake noma a kan dutse duk wanda ya ce zai yi noma a kan dutse ba ruwansa da ƙura amma kuma noman zai fito to wai abin da ɗan tauri yake nufi ko mafarauci in ya faɗi haka shi ya fi ƙarfin wani ya zo kansa ya ce zai ma asiri ko zai hau kansa ko zai gama da shi in dai magana ta jarumta ce da kansa an ƙare kaga ai anan a ciki akwai siffanta kansa da wani abu mara kyau amma domin ya isa zuwa ga wata ma'anar da zai fifici sa'ansa ko ko kuma in yana so ya nuna maka cewa shi namiji ne karo da shi sai maza sai ce maka sai ni ku diddufin barkono iyakacin mace gwiwa duk da cewa wannan kaga ya dan kunshi wani a wata yar kalma haka ya sashiya. amma dai suna faɗarsa domin su nuna cewa su fa ba sa'annin mata ba ne don a cikin maza ma akwai mata wannan sunansa kirari kamar gambu mai waƙar ɓarayi da yake cewa lokacin da aka kashe inuwa dan maɗaci ya kashe a tudu tsoho da malam jakada nan shi ya yafi musanin wannan waƙar gambu ya ce da na ɗaga shi na ce masa tsoho na gaya ma sai ni hitilar sharri mijin kulu gamba da iska bai kashewa sai ni fitilar sharri fitilar shari iska ba ta kashe fitilar shari duk bala'in iska ba za ta kashe fitilar shari ba saboda ita fitilar shari ai ba irin kowace fitila ba ce to amma daga baya da aka yi hira da gambu sai ce ai abin da nake nufi da ce da nace fitilar shari abin da nake nufi shine shi shari a cikin duhu yake sai an haska fitila ake gane shi ce duk duniyar Hausa ba wanda ya isa ya je ya samu barawo ya ce kai barawo ko ya nuna wa mutane barawa ya ce sai ni kadai ni kadai ne zan je in tadda barawa a kofar gidansa kuma in masa waka duniya ta san barawo ne don ta yi taka tsantsan da shi amma anan ya yabi kansa kenan ko za mu akan yaba abu da wata gwaggwabar akan yi kirari kai da wata gwaggwabar sifa wacce take a zahirinta kamar ya ce amma kuma ana so a isa zuwa ga wani abu ‘yan uwa kun gane me kirari kuma zai iya zama kirari ne da abu mai kyau eh kamar a ce ni jeji nake ba a mun kyauri sai dai mahaukacin kafinta kamar yadda wani yake yana yaban wani shehinsa a waka sai yake ce masa kogi mai shayar da duniya kogi mai shayar da duniya tauraro adan samaniya haske maganin duhun duniya kaga wannan me sunansa kirari ne yanzu mun gane bambanci tsakanin godiya da kirari to akwai na uku shine yabo shi kuma yabo shine ambatan sifofin wanda ake yabo din tare da nuna kauna gare shi da girmama shi bambancin yabo da kirari ɗan kaɗan ne shi yabo tsantsan soyayya ce da ƙauna take sawa ai amma kirari ko ba ka san abu za ka iya masa kirari ko ba aka ba ne ai wa yake son faɗa ne amma akwai faɗan da ake wa kirari a ce turnuku kenan faɗan iblisai ka san iblisai in suna fada kai ka san dai fadan ba zai kyau ba to sai a ce turnuku fadan iblisai menene karashin kaga wannan sunansa kirari to amma yabo shine ka zo ka faɗi sifofin mai yaban kuma tare da nuna ƙaunarsa kamar rabi usman baba allah ya gafarta masa ya rasu shekaran jiya da zai yaba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce yabo zan in yabo gun dan dangin nan muhammadu mai kyan siffan nan in yabogun ɗan dangin nan muhammadu mai kyan siffan nan kamar sa dai an ƙare kenan har abada ba za a kuma ba ka wannan kaga yabo sunansa duk wanda aka ce wa ɗan dangi ba an faɗi wata siffarsa mai kyau ba muhammadu mai kyan siffan nan annabi muhammadu wanda yake kyakkyawa duk sanda ka ji mutum ya ce wane kyakkyawa ne to yana son wana domin ka je ka tambayi kishiyar da take da kishiya kyakkyawa ka sha labari ka ce ya kuwa kishiyar ko tana da kyau ta ce sai dai katon goshi ko ta ce to ina amfanin kyan da kuma akwai kaza ba dai za ta faɗa ba ke kika ga kyan ke za ki faɗa to amma duk sanda ka ji mutum ya ce abu yana da kyau gaskiya yana son sa don in ka kare yana shanshan takalmi to ɗauka zai shi yasa aka ce aka tambayi wani aka ce masa menene kyau ya ce kyau shi ne so to aka ce muhammadu mai kyan siffan nan Kamar sa dai an ƙare kenan har abada ba za a kuma ba sallallahu alaihi wasallama yake cewa haske daga Allah rabba Muhammadu babba dan babba baban babba jikan babba mai matsayin da ba za ya gushe ba saninka sai dai Allah rabba wannan ba yabo ba ne? ya yake cewa a don kyawun yusufu mataye an same su kamar sun maye duk sun yayyanke hannaye ya ce amma dukkan yusufa ba ɓoye-ɓoye bai fi rabinka a gun kyawu ba sallallahu alaihi wasallam yake cewa mu 'ya'yan adam dukkanmu muhammadu shine fitilar mu shi ɗaya ƙwal shi ke haska mu ba wanda za ka gani a cikinmu da rana in ba ya inuwa ba duk da cewa wannan magana ce da suke buƙatar a kalle ta ta fuskar aƙida da kuma ta fuskar dalili amma dai abin nake so in gaya muku shine wato yana yaban annabi sallallahu ne mutum da yawa yakan yabi matarsa saboda tana da wasu sifofi na yabo sayyidina aliyu Allah ya kare yadda a gare shi zo ya tarar da matarsa tana asuwaki sai ya kallo shiryarta sai ta burge shi sai yake cewa hazita ya udal araki bi sagriha amma khifta minni ya araku araka gaskiya ka caba ya kai wannan karan asuwaki da ka shiga inda wushiryarta take baka tsoro ya kai asuwaki in ganka ga kanan a wajen da ba mai zuwa sai ni ya ce walau kunta min ahalil qitali qataltuka da a ce kai irin waɗanda ake yaƙa ne wallahi da sai na kashe ka ba ma faza min ni ya siwa ku siwa ka ba wanda ya more min ya cuce ni kuma ya ci nasara kuma dole ina ganin sa in kyale shi in ba kai ba ya kai asuwaki anan me yayi mata ya banta yi an tarata bin shaddad yana cikin rintsin yaƙi ya ce amma idan takobi ta wurga aka ɗaga takobi ya ce kawai sai hango ƙyallin takobin ya kama da wushir yau abla da yake yabo to ‘yan uwa yanzu na kama na kalmomi nawa hudu ko godiya da yabo da kirari da kuma me godiya da yabo da kirari to mu ƙara da kalma ɗaya shine jinjina ita kuma jinjina shine a wata abu tare da tabbatar masa abin da ya cancanta a tabbatar masa ba shine jinjina ba irin yadda ake wa sarakuna da yadda ake yi wa manya-manyan mutane wayannan kalmomin guda hudu duk wanda kaga an yi wasu duk wanda kaga an yi wasu zai iya zama daidai zai iya zama kuma kuskure amma banda ubangiji su bani subhanahu ala wanda shi duk ya cancance su yanzu da za mu buɗe ƙofar yi wa Allah kirari wanda duk kuma kirarin da muka yi wa Allah ba ya sashe a ciki yanzu misali da ake cewa Legas cinkus ɗakin tsimma duk duniya Legas ta fi ko ina zama cinkus Ah, akwai garuruwan da watakila in kaje watakila in kaje karachi a india ka tarar da matsatsata ta fi ta lagos watakila in kaje a shangen a china ka tarar da kila ta fi lagos cakuduwa amma shi allah shi kadai ne wanda ba shi da abin da yake wato yake da abin da ba mai irinsa misali bari mu dan gwada muku kirarin da ya tabbata ga ubangiji shi kadai ne ba shi da takwara tunda kuke kun taba jin wani sunansa Allah bayan Allah babu wannan bai isa ya zama kirari ba dan Allah shi kadai ne ubangiji subhanahu wataala ba shi da gaba abinda ake nufi ba wanda ya san gabansa subhanahu wataala a magana an ce ba wanda ya san gabanka mana ba wani abu ɗaya da za a ɗauka a ce dole sai shi ne haka kake Allah ya tserar da annabi Musa da ruwa kuma ya halakar da fir'auna da sam ruwan shine yake halittar sababi na tsira kuma ya maida wannan sababin tsiran ya zama shine sababin halaka Allah yana raya al'umma da girgije da hadari kuma da hadarin ya halakar da samudawa da adawa shi kaɗai ne wanda in ya rara ko ka in kana so ka tsira wajensa za ka yi shi ne wanda akwai shi a lokacin da babu akwai kuma yake nan sanda akwai akwai lokacin da zai zama ba akwai kuma shi kadai zai yi saura shi ne ya halicce ku ya ba ku wurin zama kuma shi ne zai karar da ku ya gaje wurin zama shi ne wanda idan ya faɗa maganarsa daidai take wanda shi ɗaya ne ƙwal tal jal ba shi da na biyu wanda shi kaɗai ne wanda yake daga mamman ilimi yake daga mamman ji yake da mamman gani yake da mamman sani wanda yake Allah subhanahu ta'ala madaukakin sarki mai girma da ɗaukaka, shi kaɗai ne in ya cika baki ya dace ya cika bakin kuma so nawa ma yana cika bakin Allah subhanahu ta'ala yake cewa azizun zuntiqam shine mabuwayi wanda yake wandara zintiƙam wanda yake ya iya dankar wanda ya sa a gaba Allah shi kaɗai yake gori kuma a sallama masa ya isa ya gorin Allah ce alam na ja'allahu ina, mutum ba mu muka bashi idanuwa guda biyu ba wa lisanan muka bashi harshe wa shafatain muka bashi labba guda biyu wanda in bayan Allah duk wanda ya goranta maka bai kyauta ba yanzu ko mijinki ne yazo ya zaunar da ke ce ki kula fa sadaki na baki na saman miki gidan zama na baki abinci ni fa na taimaki iyayenki fa mahaifinki fa har maka na kai shi sai ki ce to dama duk kayi min ne dan ka goranta min amma Allah ku da ya ce mana ba mu muka yi muku kaza ba ba mu muka yi muku kaza ba mu ce a gaishe ku sa Allah sai mu jinjina wa Allah madaukakin sarki wannan kaɗan kenan daga cikin kirari na ubangiji Allah shine mai tarin mala'iku wanda saman sa a cike take tab da mala'iku inda za ka je sama ba vacancy kwata-kwata ba inda za ka samu ka ɗora ko da tafin ƙafarka guda ɗaya mala'iku sun cika ta tab Allah shi ne ya ce idan za ku yi girman kai ko ku yi homa ba za ku yi min ibada ba mala'ikun da suke wurinsa sun ishe shi kawai akwai mala'ikan da tun da aka halicce shi sujada yake bai ɗago ba inda sujada za ta amfanar da Allah taka ba za ta amfanar da shi ba da waccan kaɗai ta ishe shi akwai mala'ikan da tun da aka halicce shi ruku'u ya yi inda ruku'u Allah yake so da baya buƙatar naka kawai da wai zai so ruku'u don yi amfani da shi mala'iku sun ishe shi wanda idan ka rena abu sai Allah ya sa shi ya zama sababin halakarka numurudu da ya rena sauro sai Allah ya sa sauro ne ya halakar da shi ya zo ya shiga hancinsa ya tafi ya tafi ya dinga buga kansa har ya mutu sannan idan muka zo yaban Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai ne sarkin da ka saba masa kuma ya taimake ka shi ne sarkin da ba ruwansa da wani cgpa a ce wai abin da ka fara da shi da shi za ka cika a'a sai mutum ya taɗirkaniyarsa da hayaniyarsa a duniya amma dab da mutuwarsa in ya tuba sai Allah ya cika masa da imani kuma ya shigar da shi aljanna shi ne mai kirkin da ba kamarsa ɗan halak ɗin da ba kamarsa mana mai halacci shi ne za ka shiga rintsi kai tunanin zai tserar da kai a lokacin da kai tunanin a lokacin zai ce ai ina nan sai ya tserar da kai shi ne wanda za ka saba masa a yau gobe kuma ka ne za ka saba masa a jiya yau kuma ka nemi tallafinsa kawai abin da yake so ka yadda jiya ka saba masa kuma ba ka yi daidai ba kuma ka yadda cewa shine mai taimakonka a yau sai ya taimake ka shine wanda in ya ce zan maka to sai ya maka idan kuma ya ga dama ya ce ba wanda ya isa ya maka to ba wanda ya isa ya maka in ya so ka ka zama ɗan lele in ya ƙi ka in duniya za ta taru ta so ka so ba zai taɓa amfanar da kai ba shi ne mai wuta mai aljanna shi kaɗai ne zai ɗau rayuwarka ko ya baka rayuwa arziki nasa ne shi yake bayarwa shi kadai ne azabarsa take a bar tsoro duk azabar da ba ta Allah ba tana da iyaka ta Allah ce kadai in ya ga dama ya maka azaba da talauci in ya ga dama ya maka azaba da rashin lafiya in ya ga dama ya maka azaba da kuncin zuciya in ya ga dama ya maka azaba da baka mahassada da makiya in ya ga dama kuma ya baka kariya ba wani talauci ko wata cuta ko makiya da mahasada da za su cutar da kai kaga yaban Allah kenan ko shine ya halicci maciji ya sa masa dafi ya halicci kunama ya sa mata kai ya halicci zuma ya mai da kashinta ya zama abin sha yayin da bayan ita duk wani abu in yayi kashi kyamarsa ake yi amma kashin zuma sai Allah ya gwada mana tunda shi yake halitta to shi kansa kashin akwai sanda yake da amfani shi yasa Bahaushe da yace ba nagari a kashi banda na zuma amma dan na zuma nagari ne amma an bayan na zuma kuwa harka haka take in ya ga dama sai halicci cuta a cikin magani ya halicci magani a cikin cuta Allah kenan wani bawan Allah ya ce wallahi ya daɗe yana fama da gyamban ciki olsa har an fidda rai da shi a gidansu duk inda ake kai mutum an kai shi ya ce sai a cikin garin kano akwai wata kasuwa da ake kiranta adakawa sai aka ce masa akwai wata mata tana nan ta kusa shekara ɗari ko ta yi shekara ɗari tana ba da magani ya ce saboda tashin hankali ya tafi kawai ni da wala abu aka bamu labarin nan ya tafi wajen matan nan mai magani ya ce babu maganin gyamban ciki na maganin olsa ta ce mai olsa yaro ya ce gyamban ciki ta ce to gyamban ciki za ka ce ya ce kawai ta ce za ka iya kuwa ya ce eh, sai ta ɗauko masa kashi kashin shanu kuma ta yi masa bayani na sirrin maganin ta ce masa saboda saniya tana cin kaza da kaza da kaza ta gaya masa ya ce wallahi tun da ya jika ina jin ya ce mana shekara kusan goma kenan bai kara sanin mai ulsa ba kuma bayan ya yi kusan irin wannan shekarun yana fama yanzu yaushe za ka kawo mutum kashi ka ce ya jika ya sha to amma allah ya ga dama a cikin ya halicci maganin wani labari da wani malami ya bayar ya bani mamaki wani bawan allah ne ya mutu mutuwa kuma ba a najeriya ba a saudiya kun san a najeriya da yawa ana binne wasu ba su mutu ba saboda an mutum ya mutu ba a tafiya asibiti ba a aunawa yanzu nan kuna lafiya da mutum in an jima sai a ce ya mutu kuma sai a je a binne shi kaga kafin ka ce me wannan tsakanin yana da lafiya da rai da an je an binne shi magana awa ɗaya ake yi yayin da su a ƙasashen da suka ci gaba sai an kawo takarda daga asibiti cewa an auna duk abubuwan da ke da jikinsa an tabbatar da cewa sun mutu tunda ana iya mutuwa a ƙwaƙwalwa ƙwaƙwalwa ta daina aiki amma zuciya tana bugawa kuma ita ma ba kowa ne zai iya gane bugawarta ba sai masani to shi wannan ba Allah ya mutu aka ɗauke shi aka je asibiti aka auna komai da komai asibiti suka ba da takarda don sai da takardar za a yi wanka abin na mutum an kawo shi wurin wankan an ɗora shi a kan teburin da ake yin wanka mai wankan ya saka safarsa haka yana tara ruwan hannunsa a jikin ruwan domin ya ji ruwan ya yi daidai da yadda za a yi wankan to yana ɗan ɗauko ruwan haka ya ɗan fara ya watsawa a jikin mutumin kawai sai mutumin ya zabura yana zabura shi ko mai wankan sai ya tsorata sai zuciyarsa ta buga sai ya faɗi a ranar mutumin ya tashi wanda ya mutum a ranar shi kuma mai wankan ya mutu likita wa yake ba shi ikon ceto rayuwar mara lafiya Allah ne kadai matal mudawi wal mudawa wallazi jalaba dawa'a wa ba'ahu wa man ishtara mai bada maganin ya mutu wanda ake bawa maganin ya mutu wanda ya maganin ya mutu wanda ya siyar da maganin ya mutu wanda ya je siyo maganin ya mutu Allah kadai shine kadai yake halittar rayuwa kuma shi kadai ne rayayyen sarki wanda mutuwa ba za ta cin masa ba yaro akwai ka kasan akwai ka na'am akwai ka kamar akwai domin akwai ka kasan akwai da ba akwai da babu kai Allahu dai Allahu dai Allahu dai Allahu dai wannan baiti yana burge ni duk da cikin wakar akwai abubuwan da ban yarda da su ba tamalan nasiru kabara yace yaro akwai ka in yace yaro ba wai lalle sai mai karamin shekaru ba duk wanda ma yake bukata ya san Allah anan ya zama yaro ka san akwai ka ka san fa kai rayayye ne na'am akwai ka kamar akwai kamar yadda ka san akwai Allah kai ma fa yadda ka san akwai ka to akwai Allah domin akwai ka ka san akwai da ba akwai da babu kai to wannan mai akwai din wanda yake akwai shi wanda kuma shi yake akwai din ya kamata ka san akwai abin da ya mai da shi haka ko kuma akwai abin da shi ne haƙiƙaninsa da ya sa ya zama haka Allah ne kaɗai wanda sai dai ka bar a yadda yake ba kai ka san shi a yadda yake ba iya yadda ya so ka san shi kawai haka za ka san shi shi kaɗai ne ku duba ku ga kabari ɗan mitsitsin wuri ne amma Allah zai tsaye da kotu da mala'iku a ciki da komai da komai da gudumarsu in ji bahaushe ya ce wala kiri da komai da komai a cikin kabarin da ko taku ɗaya ba a yarda a bar mutum da shi a rufe shi ruf amma kuma Allah ya tashe shi mala'ikun su tashe shi zaune ka rasa yaya za a yi wai buɗe kabarin ake koyaye Allahu alam mu dai ya sanar da mu kuma mun yi imani mun yarda shine na farko wanda ba farawa yayi ba na ƙarshe wanda ƙarewa ba za ta cin masa ba shine bayyananne wanda ba a ganin sa boyayye wanda ba fa kuwaye ba shi ne allan da ya tokar sama da ƙasa ya hana su haɗewa kuma kaga babu wani abu da ya rike sama da ƙasan illa ikonsa kawai caye da sama tsaya a haka ta tsaya ya ce da ƙasa tsaya a haka ta tsaya ya ce da duniya zama haka ta zama inna ma amurhu iza a rada shayan an ya ƙula lahu kun ku shi ne sarkin da yake kula da jariri a cikin mahaifiyarsa bal ma shi ya halicci jaririn kaga ba wanda yake kula da shi sai Allah amma sai kaga wani jaririn ya rayu lafiya a cikin mahaifiyarsa amma da ya da hannun iyayen sai ya mutu kuma sakacin su ne janyo ya mutu saboda an kasa handling dinsa gashi a ciki ba likitoci anan kuma ga pediatrics a zo a taru da komai kuma yaron ya mutu kuma aka bincika sai a ga sakacin su ne amma san da yake can a wajen Allah lafiya lau inji baka tsine to yan uwa wannan yabo kenan ga Allah subhanahu wa ta'ala godiya gare shi da yayi mu kyawawa ka je cikin biri ka ga birrai ga budurwar biri wacce tafi kowace kyau ita ce sarauniyar kyan birrai ka ɗauko ta da wacce tafi kowa muni a cikin mutane sai ka ga da wannan za ta shiga cikin birrai ai kuma da za su ce wannan mala'ika ce ta faɗo daga sama saboda tsabagen kyanta ko ba haka ba ne kaga duk kyawun biri kowane iri ne sai ga wata yar jela firit a jikinsa muka sai muka mutane sai Allah ya boye mana jelar ba a ganin tana can cikin kashin mu a kindigiri tsakiyar kindigirin mutum ku duba baki irin na kare duk kyawun jikin kare amma bakinsa hakkun ne ka duba saniya Allah ya ta malam a a ɓace wa kurar wasa wata dabba dukkanta kuma Allah ya yi ta kazama kuma duk inda dabba take ba ta inda za ta rufe al'aurarta da tsaraicinta ba amma mu kuma sai ka gan mu tsaf tsaf sai ran da muka ga dama mu buɗe tsaraicin namu sai mu buɗe amma kullum a rufe muke a katange a asirce don Allah wannan ba baiwa ce da Allah ya mana ba <clears throat> wannan idan wannan kenan da za kuma ka ɗauki abubuwa na kimiyya na rayuwar mutu dan adam ku duba ku gani da Allah ya mana zuciya saboda muhimmancin ta sai barta a tsakankanin kasusuwa aka bata wani tsaro da kariya sai aka sanya mata wakilai aka sa mata ido domin ya dinga gano mata abubuwa ita kuma tana fassarawa shi yasa ai ba ido ne yake gani ba zuciya ce take gani innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur Allah ya sanya maka hanci ya zama wakilin zuciya ne akan sansano mata duk wani abu randa Allah ya toshe maka hanci ka shiga uku ka lalace Allah ya sanya mana harshe ya zama wakilin zuciya wajen ɗanɗano saboda mahimmancinsa da Allah ya gada maka kawai sai ya zama abincin ya dinga shiga jikinmu kamar yadda iska take shiga ba tare da mun yi testing ba to amma sai Allah ya kaddara abincin ma kana da option sai ka yi testing. idan mun yi awa ɗaya a nuna mu sa'an nan kuma wato ainihin Allah sai ya sanya mana a fata ta zama akwai sanso a jikinta wanda da za mu zo magana fata kawai da irin yadda Allah ya shimfiɗa mana fata da yadda take da me yasa aka samu ta hannu ta zama fara ta jiki kuma take baka yadda yake ta kafarka take very hard wanda duk wani takalmi na duniya yana siɗewa yana kokewa amma fatan nan ta kafa saboda tsaro da Allah ya bata bata kokewa bata sudewa zaka yi mamaki ka dauki miyar da take jikin harshe harshe yafi komai mahimmanci a jikinka amma baka sani ba sai Allah ya shi nama ne tsantsa kuma Allah ya shi a can cikin baki ya ba shi kariya da haƙora ya masa shimfiɗa mai santsi a ƙasa ya bashi wani rufi a sama mai santsi kuma ya shi flexible zai iya juyawa hagu da dama zaka iya rolling ɗinsa zaka iya naɗe shi zaka iya yadda ka ga dama kuma Allah ya masa wasu kofofi wasu famfuna da rijiyoyi da suke bashi ruwa wanda sai dai ka ji shi a jike kawai baka san yaushe ake masa ban ruwa ba ya sanya masa enzymes ya sanya masa alhulaimatin zauƙiya wanda adadin su ya kai dubu casa'in da biyar wanda su Allah ya tarwatsa a cikin harshen suke bambance tsakanin zaki da ɗaci da bauri da yami da menene da menene abubuwan ɗanɗano wanda da za ka ɗauki abin zaƙi ka sa shi a wurin tsami ba za ka ji zaƙin ba sai dai in tsamin yana da alaƙa da zaƙi ɗaci a can ciki ake jin ɗaci a can ƙirjin harshe da za ka ɗauki abu mai ɗaci ka sa shi a ɗinin harshe ba za ka ji ɗacin ba amma kuma duk harshe ne kuma ya sa harshe ya zama extrasensitive organ wato wani abu ne wanda yake a shirye yake yanzu da an zo an ce da yaro buɗe ka aka to mai da alawan madara ko da wani nama kafin bakin ya gama buɗewa yau ya cika bakin sai ka ji bahaushe ya ce yau na har ya tsinke Allah mun gode maka da kai mana haka Allah ya ba mu kunne amma fa wannan ba shi ne kunnen ba wannan fatar kunne ce shi dodon kunnen yana can ciki wanda da Allah zai fito mana da dodon kunnen da iska in ta taɓa shi shi kenan sai mu zama kurame ku tambayi kurma yana jin daɗin rayuwarsa kamar yadda muke jin daɗin rayuwarmu ya ba mu murya magana daban murya daban da ƙwaƙwalwar da take ita ce take kiretin magana da muryar da ita take voicing ɗin magana da kuma maganar da ita take fushin ɗin voice ɗin duka daban-daban ne a ciki Allah ya bamu tumullar huhu ta taimaka mana wajen turo iska ya bamu makwallato da tantanin makwallatan wajen sarrafa harafan don a iya bambanta tsakanin harafi kaza da harafi kaza in ana magana da cananci bahaushe baya ji in ana magana da hausa dan china baya ji in ana magana da ingilishi watakila ba faranshe baya ji in ana magana da faransanci wanda ya iya ingilishi baya ji Allah ya mu mutane daban-daban wasu dogaye wasu gajeru wasu masu kaushin ɗabi'a wasu masu sauƙin ɗabi'a da Allah ya yi mu duka masu sauƙin ɗabi'a to da ba abin da zai yi daidai da Allah ya mu duka masu kaushin ɗabi'a duka babu abin da zai yi daidai to amma wannan sarkin gaba ɗaya abin da ya ce mana mu gode masa mu yabe shi mu masa kirari to ita godiya ta alhamdu tana yiwa ne a baka sai fa kayi da baki domin haka kawai ba za ka zo ka zauna Allah ya halicce ka baka taɓa furta yabo da godiya gare shi ba kuma za ka yi ta a zuci shine ka yi appreciating cewa ka gode da Allah ya yi ka a haka sa'an nan kuma ka zo a aikace ka yi masa irin abin da wanda ya maka hakan haka yake so misali <clears throat> mijinki ya siya miki mota ya kai ki makaranta ya biya miki kudin registration ya gina miki gida na gani na faɗa ya ajiye miki dukkan wani abu na kayan alatu kika ce ba kya son kishi ya ce na ji na gani ki zauna ke kaɗai amma sai ce miki don Allah baya son abincin safansa ya wuce karfe bakwai kuma yana so kullum da rana ki dinga masa abinci ana kai masa ofis kawai iya abin da yake so kenan iya abincinsa kawai bai ce ki wanke mai kaya ba bai ce ki raka shi kasuwa ku nemi kuɗin tare ba duk abin da ke so ke kuma zai miki da Allah sai ki gaza yi masa eh wata ce gaskiya ni karfe bakwai ya min sauri ni ban tashi daga bacci ba kafin lokacin dan Allah wannan ta zama mai godiya ta zama ba ta da godiya to walillahi almasalul a'la duk wannan tarin abubuwan da Allah ya mana kawai abin da yake so mu dinga gode masa mu dinga yin sallah mu zama masu gaskiya kuma ma ƙarshe duk abubuwan da ya ce zai ga amfanin nasu gare mu yake dawowa <clears throat> to shi yasa da aka tashi cewa da Allah ya tashi addressing ɗin wannan godiyar sai kawo ta with definite article ya ce alhamdu shi yasa ko da ingilishi in za a fassara sai ka ji ba a cewa praises ko ba a cewa praise sai a ce all the praises kuma ni na fi son a kawo shi a jami'i. akan a ce all the praise saboda aka ce praises turanci ba shi da yalwar da zai iya kunsar kirari da yabo da jinjina da godiya <clears throat> yawanci bature in ya ce maka godiya shine thank to da haka shi yasa takaita ma'anar alhamdu ne a fassara ta da thank a ce all the thanks a thank ko kuma thank tana nufin ashukur godiya amma praising kuma yana nufin praising yana nufin eh, yabo din kuma yana nufin jin daɗin abu mu kuma da hausa sai mu ce yabo da jinjina da godiya da kirari to in ka faɗa ka shine ka ce alhamdu <clears throat> Allah yana son yabo yana son godiya yana son kirari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani wanda ya kai Allah son kirari shi yasa yayi wa kansa kirari yayi wa kansa Allah ya ce rafi'ud darajati dhul arshi yulqi ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyunzira yawmat talaq yawmahum barizuna la yakhfa 'ala allahi minhum shay'un liman al-mulku al-yawm lillahi al-wahid al-qahhar Allah kenan ranar da zai tara dukkan masu sarauta ya ce yau ya isa ya ce yana da mulki kowa zai yi shiru sai an yi shiru da kansa sai ya amsa ce lillahi alwahid alqahhar yau mulki yana ga Allah wanda yake shine alwahid daya daya wanda ba shi da na biyu Alkahar wanda yake buwaye gagar misali wanda yafi karfin kowa ku duba karfin adawa sai da suka ce man ashaddu minna quwwa amma Allah subhanahu wata'ala ya ce Allah ya ce su ba su san cewa wanda ya halicce su ya fi su ƙarfin ƙarfi ba ku duba samudawa haka Allah subhanahu ta'ala yi su haka suke shiga da technology su fafa duwatsu amma haka Allah ya halakar da su ɗan uwa bayani akan godiya ga Allah subhanahu ta'ala yana da tsayi amma dole sai ka furta a baka wajibi ne mu ko mu sanar da ƴaƴan mu Allah yaro tun yana shekara ɗaya biyu in ya iya magana a gaya mai waye Allah a hankali da irin language ɗin yaro ku gaya wa yaro cewa Allah fa shine ya halicce mu tun ma bai san me ya halitta ba yaron a gaya masu cewa ruwan nan fa da yake zuwa daga sama fa Allah ne yake sauko da shi wani zai ce ai yaro sai ya banna na taba gaya wa yaro na na ce masa kaga ruwan nan na sama Allah ne yake saukan mana da shi sai ya ce to abi Allah baya jikewa in yana saukar da ruwan na ce masa baya jikewa na ce ai baya jikewa shi to a lokacin sai mamakin ah ya sauko da ruwa kuma bai jike ba sai na ce ai ruwan nasa ne hankali yara in kana gwada musu irin wannan in ya shirman gyara masa na taɓa ku labarin yaro na ya ce min na zo zan kai su makaranta a hanya sai to na kwambi ban kai su da kaina ba ina sawa aje a ɗauko su a kai su to shi ya fi so in kai su in dawo da su to da wata in wanda zai je ɗauko su ba tafi da mota ba sai sun yi trekking zuwa waje sai ya ce waye zai zo ya dauke mu yau sai na ce Allah ne zai dauke waye zai dawo da mu gida na ce Allah ne zai dawo da ku gida shi a tunaninsa to wata ran dai wane ne yake zuwa in ya zo in mai mota ya zo tun daga kofar makaranta suke shiga amma in mara mota ya zo sai an zo waje sai ya ce Allah yana da mota sai na ce masa ai duk motocin mu Allah ne ya bamu kuma har yanzu gashi yanzu ya girma in ana faɗa sai ta dariya ya tuno a lokacin bai san Allah ba to sai kun san Allah kun sayar da za ku sanar da ‘ya'yanku Allah idan mutum yana ɓanna in aka gaya masa waye Allah wataƙila zai daina ɓanna a ka sanar da mutum Allah kaɗai ya isa ka cika ma'anar tauhidinka to kuma sai ka yadda a ranka a zuciyarka yawanci za ku ga rashin sanin waye Allah ya sa ake wa Allah kuma rashin sanin waye Allah ya kan sa mutum ya eba tsammani cewa Allah ba zai gafarta masa ba ku fa duba matar Abu sufiyan Hindu sawa ta fi aka ɗauko mata hantar Hamza baffan manzan Allah sama wanda sai da ta sa manzan Allah sama kuka da idansa ta tattauna hantar ta ce mun rama abin da aka yi mana amma rana ɗaya kuma ta zo ta musulunta kuma manzan Allah ya yarda da musuluncinta Allah ne ya turo ta ta musulunta kuma ya so ta da alheri ya sa ta musulunta aka manta da duk wancan abin da ta yi kai hantarwa ka tattauna mutum ne ya kashe mutum 99 fa amma Allah ya kaddara masa tuba ya zo tuba malamin ya ce ba za ka iya tuba ba ya ce to kai ne na ɗarin ya sare masa kai a sanda ya zo tuban ma bai gama ma saranda ba kuma daga baya ya tafi ya samu wani ya ce ya tuba kuma ya tuba ya mutu ya zama musulmi ko fir'auna da ya rusuna da Allah ya karɓi tubansa to ƴan uwa ita wannan godiya tana da muhimmanci sosai daga cikin muhimmancinta a gurguje an ce min saura ƴan mintuna a muhimmancin godiya na farko ga ɗan adam shine wato tsallake maganganun malamai game da abubuwan da suke faɗa akwai maganganu da yawa na su al'imam ibn kathir Allah ji kansa da rahama da su abu hilal al-askari akan abin da ya shafi ma'anar godiya din da imam al amma duka na markaɗe suna tace su a cikin magana na ɗaya ita wannan godiyar da kake ganinta duk wanda ya saba da ita a baka yake jinta a zuci to zai samu ƙaunar Allah kamar da ya tabbata a cikin hadisin samurata bin jundub Allah ya ƙara yadda a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi yake cewa ahabbul kalami ila Allah arba'un duk wata magana da zaka yi wacce Allah ya fi so magana hudu ce na ɗaya subhanallahi na biyu walhamdulillahi na uku wala ilaha illallah na hudu wallahu akbar la yadurruka bi ayyatuhunna bada'ata in ka fara da subhanallahi in ka zo walhamdulillah in ka fara da walhamdulillah ka zo wa subhanallahi in ka fara da wallahu akbar in duka ɗaya ne imam muslim ne ya rawaito wannan hadisi saboda haka ƴan uwa ku yawaita subhanallahi walhamdulillah inda gaba ɗaya ka ware rayuwarka ka ce kullun awa ɗaya ko awa biyu ko awa uku ko minti hamsin kawai zaka yi ta subhanallahi walhamdulillah to zaka tara wa kanka abubuwa na alheri da yawa a wajen Allah abu na biyu wato daga cikin falalar ita wannan godiya ga Allah kana yi Allah zai gafarta maka zunubinka kuma Allah zai azurta ka kuma za ka samu rahamar Allah kamar yadda ya tabbata a hadisin Anas ɗan Malik Allah ya ƙara yadda a gare shi wata rana wani ba ƙauye ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallahi ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam koya min wani abu na alheri sai maza Allah ce ka ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akibar wallahu akbar sai maza Allah ya kirga hudu a hannunsa sai mutumin ya jera subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar sai ya dawo ya sake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ganshi sai ya murmushi sai ya ce wato wannan mutumin da yake cikin talauci ya yi tunani sai mazala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya mana cewa idan ka ce subhanallahi Allah sai ce kayi gaskiya in ka ce alhamdulillah sai ce kayi gaskiya in ka ce la ilaha illallah sai ka ce Allah ce kayi gaskiya in ka ce Allahu akbar sai Allah ce kayi gaskiya in ka ce Allah ka gafarta min sai Allah ce na gafarta maka in ka ce Allah ka yi min rahama sai ce na yi maka in ka ce Allah ka bani arziki sai ya ce na baka wadaka in kana son ka yi wata addu'a Allah ya biya to ka dinga sanya subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar an karbo daga sayyid wannan hadisin wato ainihin a hadisi ne ingantacce imam al-albani ya inganta shi a cikin sayihu at-targhib wa tarhib an karbo daga sayyidina aliyu Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa ala uallimuka bi kalimatin ko in koya maka wasu kalmomi ne idza hunna in ka faɗe su ghafara Allah laka Allah zai gafarta maka sai ya ce ka koya min ya rasulullah sai manzo Allah ya ce ka ce la ilaha illallah al-aliyyul azim la ilaha illallah al-hakimul karim la ilaha illallah subhanallahi rabbis samawati sabi wa rabbil arshil azim alhamdulillahi rabbil alamin wannan ko bashi ake binka in ka lazanci wannan addu'a za ga Allah ya yaye maka sannan idan ruwa ya tsaya bai sauka ba idan aka dinga karanta su alhamdulillahi da subhanallahi sai Allah ya saukar da ruwa kamar yadda ya tabbata a hadisin ummul mu'minin Aisha Allah ya kare yadda a gare ta take cewa manzo Allah sama yana cewa innakum shakawtum jadaba diyarikum kun zo kun kawo mun kukan cewa an samu fari ko fako a garuruwan ku kuma Allah ya jinkirta ruwan sama lokaci ya zo amma ruwa bai zo ba to Allah ya umarce ni ko Allah ya umarce ku kuma ku yi addu'a kuma ya muku alkawarin cewa zai amsa muku alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin la ilaha illallahu yaf'alu ma yurid allahuma anta allah la ilaha illa anta al-ghani wa nahnu al an أنزل علينا الغيث وجعلنا واجعل ما أنزلت لنا قوة wa إلى حين wanda a cikin wannan addu'a akwai godiya ga Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa alhamdulillah tana ɗaya daga cikin mafificiyar addu'a kamar yadda yake cikin hadisin Jabir wanda Imam Tirmidhi ya rawaito manzo Allah sama ce mafificin zikiri shine la ilaha illallah mafificiyar addu'a kuma ita ce alhamdulillah kuma tana taimakawa mutum Allah ya yafe masa zunubansa kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin Anas dan Malik Allah ya kare da a gare shi manzo Allah sama yake cewa duk wanda ya ce eh, yake cewa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wannan kadai tana sawa a kankare masa zunubansa ana kankarewa mutum zunubansa kamar yadda ka san bishiya tana girgiza ta watsar da busassun ganyayyaki sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa kamar yadda yake cikin hadisin Abu Hurairah wanda Imam Muslim ya rawaito cewa la'an aqula subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ni in faɗu nan kalmomin shi ya fiye mini fiye da abinda rana ta fito a kansa koma menene sannan kuma ita subhanallahi walhamdulillahi na tsayawa a matsayin sadaka ga wanda ba shi da kuɗin da zai bayar da sadaka ko wanda ya bada da kuɗin sadakar kuma wani ma ya bayar yake so ya huce wanda ya bayar din. kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin abu al gifari allah ya ƙara yadda a gare shi na imam muslim ba za a sama lokacin da talakawan sahabbai suka suka ya kara cewa zahaba ahlu dusuri bil ujuri a cikin manzo allah ya ce aw laysa qad ja'ala allah lakum ma tusaddiquna ma tasaddaquna kuma ai allah ya sa muku abin da za ku yi sadaka da shi a cike ce inna bi kulli tasbihatin sadaqa wa kulli takbiratin sadaqa wa kulli tahmidatin cewa alhamdulillah ma in ka ba in ka fade ta shi ma wai sadaka ne sallallahu alaihi wa alihi sallam sannan kuma wato fadin alhamdulillah yana sanyawa kyawawan ayyuka su dinga tsurowa a cikin ayyukan mutum kamar yadda yake ci hadisin Abu Hurairah ta Allah ya kare yadda a gare shi mazala sama yake cewa Allah ya zaɓi a cikin magana Allah ya zaɓi maganganu guda hudu subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar duk wanda ya ce subhanallahi za a rubuta masa lada 20 za a kankare masa zunubai 20 wanda ya ce allahu akbar shi ma haka wanda ya ce la ilaha illallah shi ma haka wanda ya ce alhamdulillahi rabbil alamina ya faɗa har zuci to za a rubuta masa lada talatin a kuma kankare masa zunubai talatin sannan kuma faɗin alhamdulillahi yana sanyawa mutum ya samu wato a dasa masa bishiya a aljanna kamar yadda yake cewa hadisin Abu da ta Allah ya ƙara yadda a gare shi mazala suna yake cewa bari in gaya maka abin da shine iri da ake sanya wa mutum bishiya a aljanna shine kace subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kana faɗa haka za a dasa maka bishiya a cikin aljanna da kowace kalma ɗaya daga cikin waɗannan kalmomi da ka faɗa to da sauran dai abubuwa masu yawa wanda ana nuna min cewa lokaci ya yi wanda suke ƙarƙashin godiya ga Allah da wannan sai ya zanto alhamdulillahi dukkan yabo da godiya sun tabbata ga ubangiji allazi lahu ma fis samawati wal ma ardi wanda duk abin da ke samai da ƙasai nasa ne huwa lahul fil akhirati kuma yabo da godiya da jinjina da kirari sun tabbata a gare shi a lahira saboda cikar kamalarsa wa huwa khabir kuma shine mai hikima gwani kwararre subhanahu wata'ala Allah ya sa mu dace abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh <clears throat>